a yau uku ga watan takwas shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2021 miladiyya za mu dora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin shek abubakar mahmudu guni wanda ke ƙarƙashin makarantar salamatu nan cikin anguwan mu'adu kaduna state nigeria mana roƙo allah subhanahu wa ya sa abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda kuma za mu kusure muna roƙonsa ya gafarta mana mun ɗau 'yan kwanaki ko satuttuka ba mu samu karatu ba saboda hali na uzurorka da suka bijiro da kuma tafiye-tafiye wanda kamar yadda muka yi bayani darasin da ya gabata muka ce insha Allah ta'ala darasi na gaba wato na yau kenan za mu fara bayani a kan littafin muwa. bayan mun yi cikakken bayani a dunkule akan abin da ya shafi tarihin al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan tamma a yau kuma insha Allah ta'ala za mu fara da magana akan littafin al-Muwatta farko menene yasa al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya sanya ma littafin sa Muwatta al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ya yi bayani ya to maganganu na malamai kamar yadda za mu samata a cikin littafinsa ta nuwirin wato yana ɗaya daga cikin sharuha masu kyau a kan wannan matanin da muke cikinsa wato littafin muwabba. sharhin al'imamu suyuɗi tanwir alhawali wato sharhi ne wanda yake yana da kyau sosai kamar yadda za mu yi bayani wasu sharhohi waɗanda ya gamata ɗalibin ilimin ya mallake su ire-iren su littafin tamhid da al na alimamul imam al ibn abd al ta'ala idan muka zo bayani a kan ashiro ah, wato littattafan da aka wallafa domin yi ma wannan matini littafi ah, wannan matinin sharhi insha Allah ta'ala ah, za mu yi cikakken bayanin waɗannan sharhohi ga baki ɗayansu da kuma waɗanda suka gabata ɗalibin ilimi ya fara mallakansu farko al'imamu suyuɗi rahimahullahu ta'ala ya hikayanto maganganun malamai daga ciki ya hikayanto daga abu abdullah wato muhammad ibn ibrahim al-asbahani yake cewa قلت لأبي hatimin ra'zi. wato na ce ma babban malami na ilimi na ilal da ilimi na hadisi abu al razi na tambaye shi menene ya sa al'imamu malik ya sanya ma littafinsa suna da muwakka ba sai ke cewa dalilin da ya sa ya sanya masa sunan muwakka shine wato imamu malik ya ce littafi ne na rubuta shi domin sauwaƙe shi da al'umma wajen karanta shi shi yasa ya sanya masa suna mai a muwaffa wato ya shimfiɗa shi ya sanya wannan littafin ya yassare shi domin al'umma su taru da wannan littafin waɗannan al'umma sawawan ɗaliban ilimi ko ba ɗaliban ilimi ba shi ya sa kaɗan daga cikin ma'anan muwaffa abin da yake shimfiɗaɗɗe mai sauƙi ina fata an gane ko to shi ya sa malik ya bashi wannan da aka tambaye shi ya ba da wannan ansa wato ya shimfiɗa wannan littafin ya rubuta shi da kyakkyawar rubutu ya yassare shi domin al'umma ga baki ɗin su amfana da wannan littafi eh, shi yasa ake kiransa littafin muwaffa malik kamar yadda za ka ga an ce sufiyan da sauransu A haka an ruwaito daga al'imamu malik bin an yake cewa bayan na rubuta wannan littafi na muwaffa na ɗau littafi sai na tafi wajen malamai na madinatul munawwa sai ɗaya har wajen guda saba'in malamai nawa guda saba'in na je na miƙa musu wannan littafi sai nake ce masu su duba man wannan littafi suna ga wannan littafin ya cancanta a watsa shi da al'umma ko bai cancanta ba wato su kawwama littafi kamar yadda imamu bukhari ya yi shi ma bayan da ya rubuta aljami'ar sahih nasa sai ya miƙa shi ga manyan malamai guda uku ya ce su mai a littafi kamar yadda al'imamu al-hafiz ibn hajar al-askalani rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin hadis sari a ƙwanye imamu malik bin anas yake cewa bayan na rubuta wannan littafi sai na miƙa shi ga malamai ɗaiɗai har guda saba'in cikin fuqaha'ul madina wato malaman da suka tumbatsar ilimi na cikihu da kuma hadisi waɗanda suke cikin madinatul munawwara dukansu sai suka yi ittifaqi suka yi A akan wannan littafin lalle ya rubutu wato littafi ne wanda ya cancanta a yada shi da al'umma kuma a koyar da shi saboda bayan sun duba littafi sai suka samu imamu malik wato ya yi ƙoƙari wajen bayyana matsaloli sosai na cikin da kuma bin dukka wajen zaɓen hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ba ka ya yi amfani da usulubi mai kyau wanda kowa kowane mutum dukkan mutane za su yi amfanuwa da wannan littafi sannan ya yi ƙoƙarin tantance maganganu da hadisai na annabi an gane ko da suke ga littafin ya tattaro waɗannan sifofi da sauran sufofi da ba mu ambata ba dukkan sun suka mai ijaza a kan littafi wato sun yarda mashi da wannan littafi malamai ɗaiɗaya har guda saba'in shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa a zahiri wato shine mufaddal ibn muhammad mufaddal ibn muhammad ibn harbi al-madani yake cewa farko wanda ya rubuta littafi a madina almunawwara ya sanya masa suna da littafin muwatta kafin al'imamu malik bin anas shine abdul ibn abdullah ibn abi ibn al wannan da dama daga cikin malamai sun kawo wannan hikayar ire-iren su al'imamu zartani al-sharhin sana littafin muwatta haka ire-iren الشيخ السيد محمد al المالكي a cikin littafin sa anwarul masalik ila riwayati muwatta'i al-imam malik bin anas ya kawo wannan zancen lokacin da shi wannan abdul aziz ibn abdullah ibn abi salam ibn al-malishun ya rubuta littafin sai sanya masa muwatta amma bai kawo hadisai na annabi ba sallallahu alaihi wasallam wato maganganu ne kawai ya kawo ya rubuta shi wanda sun shafi fiƙihu da sauransu domin al'umma su amfana da shi da al'umar imamu malik bin anas ya ɗauki wannan littafin ya kalla sai sai masha Allah menene kyawun wannan littafi da wannan babban malami ya rubuta amma da ina a ce ya sirka waɗannan maganganu da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin ya ba da sha'awa sosai da kuma ya samu karbuwa da gamsuwa kamar yadda waka sani bayan alkur'ani mai girma babu abin da muke tinkaho da shi a addinin musulunci irin hadisa annabi salawatullahi wa salamu alaihi musamman ingantattunsu. tsaye a lokacin sai imam malik bin anas da ya faɗi wannan magana sai ke cewa inda ne abu na farko da zan fara shine zan fara da kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan na kawo hadisa annabi a kowace matsala sannan sai in kawo maganganun sahabbai da tabi'ai to wannan dalilin ya sa al-Imam malik bin anas sai ya ga cewa to shi ma me yasa ba zai rubuta littafi ba me ya sanya masa suna muwaffa amma ya yi ma a kan abin da wancan yayi sai ya rubuta wannan littafin wanda yake gaban mu sai ya sanya masa muwaffa sai ya yi tsari kamar yadda za mu gani kowane babu idan ya kawo bayan ya kawo kitab idan ya kawo babu zai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai wanda suke magana akan wannan babu idan ya gama sai ya kawo maganganun sahabbai bayan ya kawo maganganun sahabbai sai ya kawo maganganun tabi'ai sai ya kawo kuma balaga bayan ya kawo balaga sannan kuma ya kawo ra'ayinsa shi kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala nan da haka ya tsare littafi to kun ga tsari ne wanda yake mai ban sha'awa sosai sai da yake farawa da hadisai idan ma babin akwai wasu ayoyi da suka cancanta a kawo duka yana furtawa da ayoyi na alkur'ani mai girma tsaye a lokacin da al'imam malikin anas ya zo wajajen karni na biyu haka suka kasance suna wato rubutu waɗanda suka zo kafin al'imam malikin anas suka yi wallafe-wallafe za ka ga sun fi sanya sunan littattafansu da aljami ko kuma musallar ko mu'allaf mafi yawanci a wancan lokacin za ka ga amma da a sanya ma littafi jami ko musallar ko al-mu'allaf to ana nan sai imamu suyuti rahimahullah wa ta'ala cikin maganganun da ya ruwaito na malamai ya ruwaito wata hikaya ko wani labari da wani babban malami wanda ake kira azzawawi ya hikayanto mana yake cewa anna al-imam malik ibn anas lalle al-imam malik anas ya kasance lokacin da ya so ya rubuta wannan littafin nasa na mawafa ya tsaya ya yi tunani cewa wani suna ya cancanta in sanya ma wannan littafi yana ta tunani yana ta tunani har wata ran ya kwanta yana bacci yana cikin bacci sai mafarki ya ga annabi salawatullahi Wasalamu salamuhu yana ganin annabi a cikin bacci a lokacin sai annabi ya ce masa ya kai imamu malik wadda linnati hada al'ilm fasanni fasamma kitabahu bil muwatta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma al-imamu malik bin anas wannan ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya baka mai tarin yawa ina a ce za ka rubuta wani littafi ka yassare shi ga mutane wato ka yassare shi ka sauƙaƙe shi ga mutane ta yadda ɗaliban ilimi da waɗanda ba ɗaliban ilimi ba dukansu za su iya karanta littafin kuma su karu da shi to kalmar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma al-imam malik bin anas yana cikin bacci wadda lin nas hadha al-ilm so daga nan ne kamar yadda shi wannan malamin ya ce imamu malik yana tashi sai ga cewa ya tantance sun ya mu littafin na al-muwatta tunda annabi ya ce watta linnan hada wato ke yassare ma mutane a wannan ilimi kuma ka sauƙaƙe masu shi wannan duka maganganu ne wanda al-imamu suyuti ya hikayanto a cikin littafinsa to a ƙarƙashin waɗannan maganganu idan muka lura za mu ga wato littafin muwatsa ma'anan muwatsa a dunkule wato eh, yana da kalmar nan tana da ma'anoni guda biyu ma'anan farko abinda yake mai sauki abinda yake mai sauki shine muwatsa kamar yadda muka yi bayani wanda yake shimfiɗe mai sauki muka ce kowa zai iya karuwa da wannan littafin sai ma'ana na yi na shi shine ma'anan da waɗannan malamai na madina guda saba'in wanda suka baiwa littafi a lokacin da ya ba su wannan littafin kowane ɗaya daga cikin waɗannan malamai guda saba'in sai ya yi suka yi ittifaɗi dukansu a kan wannan littafin ya cancanta a watsa shi mutane to kaga dukansu a sun ittifaɗi kun ga ma'ana almuwafaka kenan alwari wato almuwafaka alwari da inda ha'ula'il ulama على اعتماد وإجابة هذا الكتاب wato muwafa'a da waɗannan malamai suka yi na madina dukkansu ittifaqi da suka da gamewa da suka yi akan wannan littafin lalle littafi ne wanda ya cancanta a koyar da shi ga mutane kuma a watsa shi saboda abin da ya tattaro na ilimi da kuma tace hadisai da al-Imam Malik bin Anas yayin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan su ne wato ma'anoni guda biyu da suka shahara na wajen fassara littafin muwatta in ba dai ka fassara muwatta da abin da yake shimfiɗaɗɗe mai sauki ko kuma muwatta wato gamewan malamai ittifakin malamai akan yadda da littafi cewa littafi ne wanda ya an yadda da shi wato littafi ne mai kyawu hadisan da suke ciki dukkan su ingantattu ne wato an tace su sosai wannan malamin kafin ya sanya su a cikin littafin wannan ta bangaren abin da ya shafi suna ce sai abu na gaba shine menene yasa Imam Malik bin Anas ya rubuta a littafin al-Muwatta bayan mun ji dalilin da yasa ya sanya masa suna littafin Muwatta to waɗanne dalilai ne suka ja al'imamu malik bin anas wajen rubuta wannan littafi a malamai sun ambaci dalilai ko sabubba ɗaiɗai za su kai wajen guda hudu waɗanda suka sanya a imamu malik bin anas ya rubuta wannan littafi na littafin muwatta farko kafin mu fara an ambaton waɗannan dalilai ko sabubba guda hudu akwai shimfiɗa da ya gamata ku sani farko dai al'imamu malik bin anas mutum ne wanda ya kasance yana da kwaɗayi sosai wajen yaɗa ilimi an gane ko kuma ilimin da ya kasance yake da kwaɗayi wajen yaɗa shi ilimi wanda yake dole a yi dukka wajen sakafin wato a faɗe shi ga mutane wanda daga cikin abubuwan da ake rohitowa har yana cewa laisar ilmu da kisratin riwaya wato shi ilimi ba wai yawaita tara a ruwaito abubuwa ba mutum ya je wajen wannan ya karko wajen ya je wannan duk wanda ya samu ya karɓi riwaya da gare shi a ba shi ba ne yake cewa inna ma huwa nurun yaqdifu Allahu azza wa jalla fi qalbi man yasha wato shi ilimi ba wai yawaita riwaya ba a wani haske ne Allah subhanahu wa ta'ala yake jefa shi a zuciyar wanda ya so ina fata an gane ko to shi yasa nurun ala nur ya lillahi li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in wato Imam Malik bin Anas yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ganin ilimi wato ba tarin ruwaya bane ko yawaita ebo shi da yawa a wato haske ne kawai wanda idan Allah subhanahu Sala ya sanya ma mutum a cikin zuciyarsa sai kaga ya samu ilimi wanda yake ba ila bai ruwaito riwayoyi da yawa amma kuma Allah ya sanya ma wannan karatun albarka duk duniya gabaki ɗaya sun amfana da wannan ilimi sai shi fiɗa na biyu da muke so mu yi tashin mu ambaci dalilai da suka sa limam da bin anas ya rubuta wannan littafin shine lokacin da ya yi azuma wato ya yi niyyar rubuta wannan littafin da dama lokacin mutane sun yi competition sun yi tanafa da al-imam da anas kowa ya zo yana so ya rubuta littafin muwatta suna jin labarin an ce yana rubuta littafi wanda ake kiransa muwatta kowa kawai a madina ne da sauran garuruwa wasu malamai suka ce har cikin 'ya'yan shi ma akwai waɗanda suka yi tanafus da shi wato suka yi competition da shi kowa shi ma yana so sai ya rubuta littafi kamar nasa aka zo aka samu al'imam malik bin anas aka ce masa ya sai wannan babban malami al'imam malik bin anas kai ka wahalar da kanta a ta'abta nafsaka bi tarihi hadal kitab sai yace sabida me za ku ce na wahalar da kaina wajen wannan littafi da na rubuta ko nake cikin rubuta shi sai suka ce masa qad allafa an-nasu mithlahu saboda a lokacin da mutane suka ji labari tana rubuta littafin muwatta da dama su kowa ya ji ya shiga rubuta littafi shi ma irin naka an san da al’imama malik bin anas ya bada ne cewa wa sai imam malik ya ce sa ta’alamu da sannu za ku sani la yuqbalu min hadhihi al-kutub wato wannan littattafan da baki ɗaya da aka ce an rubuta su domin a yi tanafus da ni, a yi competition da ne babu wanda za su samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala illa ma urida bihi wajhullah ta'ala sai dai wanda ya kasance ya rubuta littafinsa domin Allah subhanahu wataala wato ya sanya ikhlasi a ciki shi yasa a wata riwaya al-Imam Malik bin Anas ce ma kana lillah baqa duk abin da ya kasance mutum a rayuwarsa ya rubuta na ilimi ko ya koyar na ilimi in dai ya yi shi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne wanda zai wanzu a doron duniya al'umma su amfana da shi sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi kuma ya samu lada a kansa wannan kalma da ya faɗa da ya daɗe a kansa ma kana lillah baqa duk abin da aka yi shi da ikhlasi shi yake wanzuwa haka Abdullahi bin Mubarak yake yana faɗa to kun ga da wannan yake nuna mana wato da'iman ya gamata ga malamin ya koyarwa haka ga ɗalibin ilimi ga dukkan ma wani mutum a duniya ya sanya a rayuwarsa abu na farko shine ikhlas wato duk abin da za ka yi ka dinga ƙoƙarin yin sa domin Allah su hana wata. Sun san menene ya faru ana na, ana na. dukkan waɗannan waɗanda suka yi competition da al'imamu malik bin anas wajen rubuta wannan littattafan a wadda littattafansu dukkan su da suka rubuta littattafansu dukkan su suka yi suka yi indisali wato suka ɓace sai ka ce an ɗau waɗannan littattafan gabaki ɗaya an jefa su cikin rijiya ne babu wanda ya wanzu ko ake jin ɗuriyarsa a duniya ba littafin motsa na al'imamu malik bin anas amma waɗanda sai tanafus da shi wajen rubuta littafi a lokacin Allah kaɗai ya san iyakansu Haka ce har da 'ya'yansa amma dukansu baki ɗayansu aka waye gari kamar ma wato ba su rubuta komai ba kai ka ce an ɗauki rubutan nan bayan sun rubuta shi an jefa su cikin rijiya Ɗannan daga cikin ah, labarai da ake ba. al'imam malik bin anas bayan ya gama rubuta littafin muwarsa ya ɗau littafin da baki ɗayansa sai ya je teku kowa sun teku aiko na ruwa sai ya ya jefa littafin muwarsa sai ya ce ya allah idan wannan aiki da na yi na rubuta wannan littafin muwarsa na yi shi ne dominta ba don a yabe ne ba a ce ni babban malami ne ko ni mai tarin ilimi ta bayyanar da wannan littafi ana na, ana na bayan wani lokaci mai tsawo kawai wata wasu sun je teku suna zuwa sun cika ga ga ya ya jefo wani abu mai kamar littafi a gefen teku haka suka ce wannan ko kamar da kamar tesofi ne kamar littafi kamar wani abu mai amfani suna ɗauka sai suka ga ashe ilimi ne a cikinsa sai suka ji suka guggoge dukan wannan ruwan da ya taɓa shi da dattin da yake ciki sannan suka rubuta shi sannan littafin watsa ya dawo a mai hannun mai yanzu da shi a gaba kun ga wanda yake nuna mana mai ikhlasi nawa na alimawa Mara bin da ya ɗau littafin watsan da baki ɗayan shi ya je teku ya jefa sa ya ce in dai dirke na yi wannan littafin a to ka bayyanar da wannan littafin ya ce ya Allah in dai domin ka na rubuta wannan to ka bayyanar da shi to kun wannan yake nuna mana a muhimmancin wato tsarkake niyya a dukkan aikin da mutum zai yi a rayuwarsa sannan bayan haka a malik malafin anas a lokacin da zai rubuta wannan littafin ya yi ƙoƙari dukkan hadisai waɗanda suke na malamai wanda aka ce su sahabbai da tabi'ai musamman wanda suka rayuwa a madina da makka da garuruwan da suke gefen su ya yi kokari ya tattaro su ya tace su ya zaɓi masu ƙarfi a cikinsu waɗannan hadisan da ya zaɓa masu ƙarfi su ne ya sanya su a cikin ne littafinsa shi sa al'amma malik anas yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da tsanani wajen karɓar hadisi baya karɓar hadisi a wajen kowane mutum shi yasa kusan duwan da ya fidda masa hadisi malamai suka ce a wurin su fika ne wato masu ƙarfi ne ingantattu ne in ban da mutum ɗaya ko yiwu kamar yadda muka sha bayani abdulkarim ibnu abin makari sai kuma wasu malamai suna sa na biyu abdullahi ibnu lahi'a saboda a wannan abdullahi ibnu lahi'a suna cewa balagat da marasil na imam malik bin anas daga gare shi wasu suna cewa shi ne mutum na biyu kuma shi ma abu ibn lahiya tika ne kuma mutum ne wanda yake farko salisu tika amma Allah subhanahu wataala bai mai baiwa hadda ba ya kasance yana dogaro ne da ne da littattafai littafi wato sai ya karanta ya buɗe littafi yake iya karantawa to ana nan sai Allah subhanahu wataala ya jarabci littattafansa gabaki ɗaya sai suka kone gobara ya kama library na Makka to bayan da littattafansa suka kone to nan ne ya fara samun matsala tun da shi dama Allah subhanahu wa ta'ala bai mai bayo ne ba hadda kun san malaman hadisi za ku ga akwai waɗanda Allah musu bayo hadda idan su al-Imam bukhari da al-Imam Muslim to wannan Abdullah ibn Lahi'a suna cewa ah, Imam Malik bin Anas ya tidda musu amma a cikin marasil da kuma balagat akwai waɗanda suka kare suka ce ai lokacin da ya fidda masa yana siƙa ne kafin littattafansa su yi ne su kone ya fi dama wannan bawan Allah masu wannan rawi Abdullah ibn Lahiya sannan bayan haka al-Imam Malik bin Anas ya dau shekara 40 yana rubuta wannan littafi shekara nawa sai har guda 40 yana rubuta wannan littafi ibn Abdul Barr al-Hafiz al mai littafin al-tamhid da littafin al-istibba babban malamin cikihu da hadisi da kuka sani ya tidda a cikin littafin sa al-tamhid daga Umar ibn Abdul Wahid yake cewa Umar ibn Abdul yake cewa arabna ala Malik al-Muwatta fi 40 yawma mun zo wajen al-Imam Malik min Anas muka ji wannan littafin da gare shi wato maka karanta maka maka ji daga gare shi ya koya mana wannan littafin shi al'imama malik bin anas a cikin kwana nawa a cikin kwana a kwana arba'in kawai shi wa kenan ke faɗa a umar bin abdulwahi wato yake cewa sun zo wajen al'imama malik bin anas sun koya littafin muwaɓɓa cikin kwana arba'in wannan amma ana kiransa sama wanda wani mataki ne na ilimi na hadisi karban ilimin hadisi wanda ga waɗanda suka a wannan ya shahara a wasu garuruwa irin su sudan misira da sauransu suna da siga na sama'at suke kira misali za ku zama karanta hadisi ne malamin kawai yana ta'aliki akan sanadi da kuma matini ta'aliki khafif kamar misali lokacin da mu muka karanta sahihul bukhari a cikin sati uku muka karanta shi gabaki ɗayansa kuma ba wai muktasar ba amma idan muka fara tun takwas na safe sai na asar muke tashi sahiha muslim ko cikin sati biyu muka karanta shi wato shi ake kiran sa ne sama ba tare da dogon sharhi ba irin wanda muke kun ga mu yanzu wannan ba sama muke ba sharhi muke to akwai bambancin sama da sharhi sharhi shine za a zo a yi dogon bayani kowane lafazi a faɗi ma'anansa a faɗi fa'idodi na na hadisi sannan a faɗi ma'anonin hadisi da kuma isnadin hadisi amma shi sama za a zo ana haddasana wani haddasana wani dama mafi yawanci wannan matakin da wanda suke mataki na sama bakin gwargwado sun karanta wasu littattafai da yawa kafin su fara wannan ah, ɗaukan karatun da wannan siga wanda ake kiransa sama'a ina fata wazi to abinda su suka zo suka yi kenan a cikin kwana arba'in ba wai sun karanta irin wannan karatu na mu sun zo sun karɓe shi ne cikin kwana arba'in a wannan siga da na maku bayani to a lokacin bayan sun gama sai imamu malik bin anas yake cewa ma aqalla ma tafhamuna fi ta ya za a yi littafin da na rubuta shi cikin shekara arba'in ku kuma za ku zo karɓe shi cikin kwana arba'in wannan ke nuna cewa a gaskiya ba wani kyakkyawan fahimta da kuma sanin asra sirrin da ke cikin wannan littafi za ku tunda abinda aka ce a rubuta shi a cikin shekara ɗaya har arba'in kun zo kun karanta shi a cikin kwana nawa kwana arba'in kun ga kawai sama ne suka yi amma abin da ya shafi wasu sirrika da abubuwan da ya ƙunsa, sai dai idan sun je sun yi nazari daga baya sannan za su fahimce su ko za su same su shi ne abin da malik bin anas yake nufi tsaye a dalili na farko da ya sa al'imawa malik bin anas ya rubuta wannan littafi shi ne a lokacinsa mutane sun waye gari suna bukatan a rubuta musu littattafai wanda suke bayanin fikihu wato hukunce-hukunce na addini dalilin farko kenan mutane suna cikin bukatuwa sosai a rubuta musu littattafai da suke bayani akan abin da ya shafi addinin musulunci ta bangaren cikin hukunci hukunce tun daga salloli su azumi da su zaka da tsarki da mu'amalar da ɗabi'u da dai sauransu to da alimawa mara anas ya fahimci cewa mutane suna da bukatuwa ne girma haka sai ya fara rubuta wannan littafi tare kuma da cewa a lokacin ilimi ko rijal mazaje waɗanda suke haddace ilimi sun fara tafiya kamar yadda kuka sani lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun kasance sun fi dogaro da ne da kuwatul zakiya wato da hadda bayan Allah kawai suna jin hadisi suke haddace shi suna karanta shi ke haddace shi waɗannan dama Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo su domin su yi ne su yi ma wannan addini hidima ne kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa to sai kasance lokacin al-Imam Malik bin Anas sai da cikin da suka yi yawa na zamani yaƙi ya ƙuƙuka da kuma zunubi da suka fara yawa a wannan lokacin an gane ko sai aikin hadda ya fara rauni imam malik bin anas ya ga cewa su idan bai rubuta wani littafi ba yadda hadda ya fara rauni nan gaba za a yi za a iya samun matsala kun ga wato lalura na rubutu ya yaya a kuke sun da suna dogaro ne akan ne akan abin da ke cikin kwakwalwarsu ina fata ana tare da mu to wannan ne dalilin farko wato bukatuwar mutane a rubuta musu wani littafi wanda ke bayana akan hukunce-hukunce na addinin musulunci na fikihu da kuma rauni na hadda da ya afku wannan lokacin saboda fitintinu da ya kukuka da suka yawaita a wannan lokacin shi yasa al-Imam Malik Anas ya fara ne ya fara rubuta wannan littafi wannan ne dalili na farko da malamai suka kawo sai dalili na biyu ne a imamu malik anas shi karan kanshi kwaɗayin yima addinin musulunci hidima da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya tabbata ko ya wanzu a cikin zuciyarsa wato ya kasance ya ji yana kwaɗayin shi ma kamar yadda wasu daga cikin abokanan da yake rayuwa da su suna da littattafai da suka rubuta shi ma ya ce to me yasa ni ma ba zan rubuta wani littafi in bashi a doron duniya wanda addinin musulunci zai karo da shi haka kuma mutane za su amfana da wannan littafin ba to kwaɗayin shi ma ya yi addini hidima ya sa ya yi ne ya rubuta wannan littafi wannan shi ne dalilin ne wato ya yi musharaka kamar yadda abokanansa akran nasa na wannan zamanin suke wallafe-wallafe suke rubuta littattafai ya ce to nima bai gamata a ni baya ba wajen yi ma addini hidima ya gamata nima in yi musharaka wajen rubuta littafi sai ma malafin anas ya rubuta wannan littafi wannan shine dalili na nawa na biyu sai dalili na uku dalili na uku dalili na na uku ko mun yi na farko dalili na uku shine a khalifa abu ja'far al-mansur an hikayanto wata kissa wasu daga cikin malamai sun ce wannan labarin a sanadinsa akwai rauni wato da inganta ba wasu kuma sun yi tawakkufi wato ba su ce labari ne ingantacce ba ba su ce kuma labari ne wato wanda bai inganta ba khalifa abu ja'far al-mansur ya tura ma al'imam malikun anas ya saƙo akan yana so ya rubuta masa wato wani littafi wannan littafin wanda zai dinga amfani da shi dogaro da shi wajen yi ma hukunce-hukunce mutane hukunce-hukunce shi wa kenan khalifa abu ja'far al-mansur ya tura ma al-imam malik bin anas yake cewa ah, ina so da Allah ka rubuta mani wani littafi wanda zan dinga amfani da shi wajen hukunce-hukunce ina fata ana tare da ni sai al-imam malik kuma yace idan zaka rubuta wannan littafin ka rubuta shi wato kamar yadda aka rubuta alkur'ani mai girma a wata riwaya sun ka rubuta shi da ruwa ko ta wada na zina an gane ko yake ce masa a wanda da shi idan ka rubuta wannan littafin da shi za mu dinga dogaro gaba ɗaya al'umma da shi za mu dinga mai amfani da shi wato ya zama kamar wani dastor ko constitution namu sai al'imam malik bin anas ya ce ya masa riflayi ya ce mayan bazi laka ya amiran mu'mini an tahmilan nan ya dacewa ya kai shugabanmu a ce ka yi dogaro da wani littafi wanda wani mutum zai rubuta shi wanda wannan mutumin yukti wa yusibu zai iya yin daidai zai iya yin ba daidai ba to zai iya yin kuskure kuma ka ce littafin da zan rubuta shine wanda za ka dinga dogaro da shi wajen ko al'umma gabaki ɗaya za su dinga dogaro da shi bayan alkur'ani mai girma to ni a gani na baya dacewa ni ɗan adam ne wanda muke mai rauni zai iya yin daidai zai iya yin kuskure ina fata an gane wanda ya cancanta a ce idan aka ɗau maganarsa za a dinga aiki da shi ba tare da tauce wa maganarsa ba shi ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata makoda yake cewa kowane daga cikin zai iya yin da zai iya yin daidai illa sahibu hada da wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dai annabi kawai shi kaɗai ne wanda za ka ɗau maganganunsa ka dinga hukunci da shi a tsakanin mutane kuma ka sanya al'ummanka su dinga riko da wato hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam baya annabi sai ne maganganu na sahabbai kuma imam malik yake ce ma abu ja'far wato khalifa al-mansur yake cewa kuma kamar yadda ka sani bayan mutuwa annabi salawatullahi wa salamu alaihi sahabbai sun watsu ina garuruwa da dama wasu na madina wasu na makka wasu na sham wasu na iraki wasu suna filastin wasu suna yaman wasu na urdu da dai sauransu kuma waɗannan sahabbai da suka watsu a waɗannan garuruwa al'imam marif bin anas yake cewa mutanen waɗannan garuruwa suna koyi ko suna bin maganganun da kowane waɗannan sahabbai da suka wanzu ko suka rayu a wannan garin ina fata an gane wato kowane sahabi garin da ya rayu mutanen garin sun tasirantu da maganganunsa sai ya masa riflayin da wato wannan zancen yake cewa saboda haka ni a gani na abin da ya cancanta shine bai koda zan rubuta littafin ban ce ba zan rubuta ba amma bai zama ta a ce maganganu na za a dogara da su wanda ya cancanta a dogara da maganan sa kaulan wahidan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan alqur'ani matukan hadisai sun inganta sannan bayan annabi sai kuma sahabbai radiyallahu ta'ala anhum an san da ya ba wa kenan wato khalifa kenan kun ga wannan dalili na nawa kenan na uku kenan wato ya rubuta wannan littafin saboda umarni da aka bashi daga wa abu ja'far al-mansur khalifa wanda wasu malamai kamar yadda muka yi bayani sun inganta wannan kissa wasu kuma sun raunana wannan kissa tawaga na uku na malamai su ne wato waɗanda suka tsaya ba su ce ingantacce ba ne kuma ba su ce ba ingantacce ba ne waɗannan su ne a dalilai waɗanda suka fi shahara a wajen malamai guda uku na waɗanda suka sanya alima malik bin anas ya rubuta wannan littafi sai abu na gaba shine manhaj hofi ta'arifi ina ga za mu iya shiga maudu'i na gaba na'am ko zuwa ta kwaso na'am masha Allah abu na gaba bayan mun ji dalilin da ya sa al'imam malik bin anas ya sanya ma littafinsa suna littafin al-muwatta da kuma ma'anan muwatta muka ce ma'anonin da suka fi inganci ko aka fi fasar muwatta da shi sune guda biyu sai na biyu muka yi bayanin dalilai da suka sa ya rubuta wannan littafi sai abu na uku shine manhaj hoti ta alifi manhaj shine wato tsarin al malik wajen rubuta littafinsa kamar yadda kuka sani kowane mutum yana da tsarinsa wajen rubuta littafi wato dukan wanda waɗanda suka yi rubuce-rubuce kowane malami za ka ga yana da tsarin wajen rubuta ne littafi haka wannan tsarin idan mutum ya sani shi zai ba shi daman wato fahimtar littafin da shi wannan mawallafin ya rubuta amma idan baka san tsarin mutum ba wajen littafinsa ka shiga kawai karanta littafin mutum zai dinga bankaura ne amma bai gane wato ina littafin ya dosa a tsarin da Alimawa malik bin anas ya bi wajen rubuta wannan littafin a akalla za su kai guda ɗaya har zuwa guda hudu wato hanyoyin da ya bi na farko idan muka lura za mu ga Alimawa malik bin anas wato lokacin da ya yi niyyar rubuta wannan littafin ya yi niyan ya ba ɓangarori guda biyu kulawa ɓangaren farko na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɓangare na biyu na cikin <clears throat> shi yasa littafin muwatta littafi ne wanda ya tattaro ilimin hadisi da kuma a ilimin cikin ina fata ana tare da ni to shi yasa abu na farko zamu ga ya fara da mawaqitus sala wato abu na farko ne fara da shi ke alittafin <clears throat> wato bayani <clears throat> akan lokutan sallah bayan <clears throat> da ya bayani akan lokutan sallah sai kuma ya zo ya bayani a hukuncin wanda ya samu raka'a daya a sallah sannan sai ya zo <clears throat> ya yi bayani a kan abin da ya shafi a <clears throat> lokutan sallah wato <clears throat> ɗayan tun daga azahar la'asar har abin da ya shafi magariba da ishaɗi da kuma sallan asubahi sannan bayan haka sai ya bayani a kan lokacin sallah na juma'a ina fata ana tare da ko sannan bayan haka sai ya dawo bayan ya yi bayani a kan mawaƙitun sala wato lokutan sallah ya yi bayani a kan lokutan sallar juma'a kuma ya yi bayani a kan hukuncin wanda ya samu raka a ɗaya wato wajen sallah sannan sai ya zo ya yi bayani a kan abin da ya shafi tsarki bayan ya gama bayani a kan abin da ya shafi tsarki sannan sai ya ƙara dawowa ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi sallah da hoto kuncanta to <clears throat> bayan ya gama bayani akan a sallah ɗin da tsarki sannan sai ya tafi bayani akan abin da ya shafi zaka wato kitabun zaka bayan ya gama bayani akan kitabun zaka sannan sai ya zo <clears throat> ya <clears throat> ci gaba da bayani akan abin da ya shafi ne azumi ina fata ana tare da ni bayan azumi sannan sai ya bayani akan abin da ya shafi hajji bayan hajji sannan jihadi <clears throat> bayan jihadi sannan abin da ya shafi alwashi sannan bayan haka da ya karshe sai ya cike littafinsa da kitabar jami wato jami wanda littafin da ya tattaro a ababe da dama idan aka ce jami shi ne wanda ya bayanin ababe da dama ire-iren ah, abin da ya shafi akhlaq wato ɗabi'u da kuma ladubba da abin da ya shafi addu'o'i da kuma wato sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam a yi haƙon ina fama da murari ah, ina fata an gane ko to tsarin da ya bi kenan na farko wajen rubuta littafin watsa wato waɗannan da su ya fara ya fara da mawaƙitus sala ya yi bayani a kan anawin da muka yi bayani sannan sai bayani a kan tsarki kun ga saɓanin da dama daga cikin littattafai na cikin za ka ga suna farawa ne da kitabu fahara wato littafi da yake bayani a kan ne a kan tsarki amma shi imamu malik a sa. sai ya ne ya fara da hukutu sallah wato lokutan sallah ya yi bayani a kan sallah da su da juma'a da sauran sani da muhimmancinsu sannan sai ya yi bayani a kan ya kan sallah kun ga ya sa'a ma da dama daga cikin wato malamai tsirin da suke rubuce-rubuce a kan wanda su suna fara da tsarki ne bayan tsarki sannan sai su je sallah daga sallah sannan sai su je azumi sai zakka sai hajji sai tsari na biyu da ya bi wajen rubuta littafi na littafin sa shine jama'a ma fi kitabi al-hadith wato kamar yadda muke bayani ya yi amfani <clears throat> da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sosai wato yayi dogaro akan hadisai kuma musamman waɗanda suke masu ƙarfi sannan sai fatawoyi na sahabbai sannan sai na tabi'ai sannan sai me amalu ahalin madina wato aikin mutanen madina aikin mutanen madina da ijima'i mutanen madina a wato tun daga waɗannan fuka haɓus saba'a wanda suka shahara da fikihu <coughs> daga tabi'ai har kuma sauran fuka na madina wanda ya same su a wannan lokacin wato su. da suka yi a kan hukuncin matsala alama malik bin anas ya kasance yana kawo wato ijma'insu a cikin littafinsa <clears throat> kamar yadda <clears throat> za mu gani insha Allah ta'ala <clears throat> ina fata ana tare da sannan bayan haka bayan ijma'i na mutanen madina mun yi bayani. akan usulul mazhabin malikiya a darasin da ya gabata wanda muka ce <clears throat> kaɗan da yasa da dalilan da yasa yake riko da wato maganganu na tabi'ai saboda su waɗannan tabi'an ko ijma'in su gani yake sun karɓi waɗannan abubuwan da suke ijma'i a kai so suke ittifaƙi daga sahabbai su kuma waɗannan sahabban sun dogara da wane ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su mubasharatan suka karɓa idan ba ku mance ba tsakanin imam malik bin anas da annabi salawatullahi wa salamu alai gaba ɗaya tsabaka biyu ne wato na sahabbai da tabi'ai an gane ko to <clears throat> abu na biyu kenan tsarin da ya bi wajen mai rubuta littafinsa wato na mawatsa dogaro da hadisan manzan Allah sai fatawa fatawoyi na sahabbai sai na tabi'ai sai kuma ijma'in ahalin madina sai kuma shi karan kansa ra'ayoyinsa kamar yadda muke bayani kuma za mu gani nan gaba shi ma yana kawo ra'ayinsa sai ya ce wa ara kaza ko shi ra'ayi na kaza a matsala to shi yasa wannan littafi ake itibarin sa littafi ne na fiƙo sannan na me na na na na na hadisi sai abu na uku wato tsari na uku da ya bi wajen rubuta littafinsa na muwatta shine <clears throat> a waɗanda ya karɓo ruwa ɗin da ya karɓo hadisai daga gare su dukansu kafin ya karɓa daga gare su kowane sai da ya tabbatar da adalcinsa sannan da kaifin haddansa da tsabagen iliminsa an gane ko wato nakdon ruwa kowane ruwa sai da ya cancance su sosai ya tantance su kyakkyawan tantancewa tun daga adalcinsu da haddarsu da kuma wato ingancinsu a wajen ilimi da amanarsu a wajen ilimi sannan ya karɓi karatunsu ina fata ana tare da ni wato ya yi naƙar sosai ya tantance ruwa kafin ya karɓi hadisai daga gare su ba waɗannan ruwat ba ne ya je ya roto karatuttuka ko ya karɓo hadisai daga gare su ina fata ana tare da ni to shi yasa <clears throat> dirawun da ya fahimci cewa yana da rauni ko malamai sun yi magana a kansa wato bai karɓi wato ilimi daga gare shi ba abu na hudu da alimawa malik ya bi ko tsari na wajen rubuta littafin muwatta kamar yadda a sheik al'allama a sayyid muhammad alawi da shi da a cikin littafinsa anwarun misali da shi da muhammad da aisha ‘ya'yan hussain as sulaimani wajen ta'aliƙin da suka yi ma sharhin muwatta na al-masalik na abubakar ibn al'arabi akwai littafi na al fi sharhi muwatta malik na al abubakar ibn al-arabi al abubakar ibn al-arabi yayi na muwatta wato sharhi guda sharhin farko shine al-masalik sai sharhi na biyu al-qabr wanda dukan suna abubakar ibn al-arabi ne wanda waka sani mai littafin ahkam wato littafin ah, da ya rubuta a kan tafsirin alkur'ani mai girma to wannan abubakar ibn al'arabi waɗannan manyan malamai guda biyu muhammad da aisha waɗanda dukansu ‘ya'yan hussein ne a suleimani wato sun yi ma wannan sharhin ta'aliki suka ce tsari na hudu da imamu malik bin anas ya wajen rubuta littafin muwatsa shine wato abin da ya shafi a babubbuka na fikihu ya yi kyakkyawan jera wato abubuwar fikihiya wato babubbuka na fikihu ina fata an gane sannan suka ce hadisai da ya kawo na annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'ai ya yi ƙoƙarin fassara waɗannan hadisai da marasi da kuma balagat waɗanda ya kawo a wato cikin muwatta wato sai kasance kamar balagat inda ya kawo da ra'ayoyi nasa suna ƙara bayanan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to shi yasa <clears throat> waɗannan bayan Allah sun daga Muhammad al'allama Muhammad sayyid Muhammad al'alawi da Muhammad da Aisha ‘ya'yan wannan bawa a Allah al-Husaini Sulaimani suke cewa cikin imami Malik i'tamada ala al-ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin imamu malik gabaki ɗayansa ya dogara ne akan hadisai na annabi sallallahu wanda har suka ruwaito imamu malik bin anas yana cewa la yu'tabaru la yubna al-fiqh illa ala ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato baya taɓa yiwuwa a gina magana na fikihu sai a ƙarƙashin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wato abinda imam malik bin anas ya kasance yana faɗa kenan kamar yadda waɗannan malamai suka hikayato har ma yake cewa la yumkin an yubun alfiqi wa ala ghairi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun ga sabanin ra'ayoyin wasu malamai waɗanda za ku ga wasu suna ba fiqh kulawa amma kuma suna mancewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku ga cewa su wai suna cewa su ɗan malikiya ne kawai suna riko da zallan littattafan da aka rubuta na malikiya misali ƙirƙirar su ahalari da ashmawi da su iziya da su risala da su askari da su muktasarul khalil su ba sa zuwa suna karkata zuwa gani da littattafai na hadisi wannan kuskure ne hatta a mazhaba ta malikiya idan kana so ka san menene maganganun al-Imam Malik bin Anas to ka karanta wannan littafin Muwatta wanda babu kokonto wannan littafin Muwatta Imam Malik bin Anas da kanshi ya rubuta wannan littafin ina fata an gane to saboda haka waɗannan malaman malamai sun ruwaito daga al-Imam Malik bin Anas akan cewa ya kasance yana cewa dukan wani mutum faqihi wato inda yana so ya fidda sikihu sosai dole sai ya dogara da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin hadisin annabi sanan ne zai iya fidda wato maganganu da istinba'i da hukunce hukunce na cikin amma idan ya ce zai yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya dogara kawai da wasu maganganu na wasu malamai to wannan zai fada cikin bata mai girma ina fata an gane ko sannan suke cewa bayan wannan magana da aka rawaito na al'umma marufin anas dogaron shi akan hadisi sai kuma ya kasance yana dogaro sosai akan hukunci hukunce na umar ibn al-khattab kamar yadda za mu gani a cikin muwatta bayan maganganu da hukunce hukunci da umar ibn al-khattab ya sai kuma ɗansa abdullahi ibn umar za mu ga a cikin muwatta yana yawaita kayo hadisai da maganganu na Umar bin Khattab haka da kansa Abdullahi ibn Umar sannan bayan haka suka ce sai kuma dalilin da yasa yake dogaro sosai akan Umar bin Khattab da kansa Abdullahi bin Umar shine saboda shi Umar bin Khattab ya kasance mutum ne wanda yake wasu ra'ayoyi nasa sun yi muwafaka da ayoyin Alƙur'ani mai girma wato mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kaifin me kaifin kwakwalwa da dama daga cikin wasu maganganu da umar bin khattab ya yi kafin a saukar da alkur'ani sai aka saukar da alkur'ani kuma ya yi ne ya dazgata su kamar yadda a ire-iren su Imam zabi sai kawo a siyar alamin nubala da kuma Imam suyuki a tarihul kulafa ar-rashidi misali kaɗan daga ciki umar bin khattab kafin a saukar da aya na hijabi sai yake cewa ya rasu ina ma dai a ce matanka Yasu su dinga sanya me za su dinga sanya hijabi wato da kafin su fito ana nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi da suke bayani akan haka ina fata wa kamar yadda aya ta sun ci suratul ahzab inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna to so da dama Umar bin Khattab Imam Muslim ya kawo kusan maganganu guda ashirin da wani abu a tarihin kula fa'i wanda umar bin khattab ya ambace su kafin a saukar da alƙur'ani kuma allah subhanahu ta'ala ya saukar da alƙur'ani ya ƙarfafa maganan wa maganan umar bin khattab kamar ayatul da wannan shi ya fara kawo wannan ra'ayi ana nan kuma sai allah ya saukar da alƙur'ani ya ƙarfafa shi ya gazgata umar bin khattab to shi yasa imamu malik bin anas ya kasance yana dogaro sosai a kan hadisan umar da maganganunsa ɗansa kuma abin da ya sa yana dogaro da maganganunsa sosai da ayyukansa saboda abdullahi umar ya kasance mutum ne mai tsananin son koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam har aisha tu radiyallahu ta'ala yake cewa ba taɓa samu ko babu wani daga cikin sahabbai wanda ya kasance yana tsananin koyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa da kuma ayyukansa kamar abdullahi bin umar wanda har kamar yadda muka yi bayani a cikin abubuwan da ake ruwaitowa wata ran abdullahi bin umar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da annabi ya zo karkashin wata bishiya sai ya sunkuya wato ya karkatar da kansa haka so abdullahi bin umar ya kasance duk lokacin da ya zo wucewa wajen wannan bishiya sai ya yi sai shi ma ya sulfiyar da kansa aka ce har an sare wannan bishiyar amma duk da an sare ta inda ya zo wucewa wajen wannan wurin inda da bishiyar take sai ya yi sai ya sulfiyar da kansa <laughs> kun ga wanda yake nuna mana sahabbai sun kasance ba sa wasa wajen mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ne tsira in dai muna son mu samu tsira dole sai mun koma mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da maganganun annabi abubuwan da ya faɗa da kuma ayyukansa baki ɗaya mu aiki da su kuma mu yi koyi da su to shi yasa da wannan dalilin ne imamu malik bin anas ya kasance yana matuƙar amfani da wato ayyuka na abdullahi bin umar saboda tsuntsaninsa da matuƙan koyi da yake da wato sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma maganganu na tabi'ai da kuma wato ijma'i na ahlul madina kamar yadda muka yi bayani wannan sune a wannan shine manhaji na uku da al-imam malik bin yabi wajen rubuta littafin sa na muwatta kamar yadda waɗannan malamai suke bayani a tsari na biyar ina ga a kan shi za mu tsaya wanda za mu tashi a kansa saboda yanayin lokaci sati mai zuwa wato tsari na biyar kenan daga cikin tsari da al'umma malik bin anas ya bi wajen rubuta wannan littafi muna roƙon allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka fada albarka kuma ya sa ya zama na taɓaɓɓe wanda kuma muke kuskure muna roƙon sai gafarta mana a yi hakuri ne satuttukan da muka ɗauka wa mai karatu ba saboda kamar yadda muka yi bayani uzurruka da kuma tafiye-tafiye amma dai yanzu insha Allah ta'ala za mu dinga kasancewa da ko har azumi insha Allah ta'ala assalamu alaikum